لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى وجه البيان السلام عليكم ورحمة الله باب صدقة التطوع باب صدقة التطوع باب ديكي مغنى دنجد صدقة التطوع idan an ce at-tatawwu a larabci fi'lu ta'ati aikata aiki na da'a shine at-tatawwu amma a cikin islahin malamai abinda ake nufi da tatawwu'i kullu ibadatin aw qurbatin ghairu wajiba dukkan wani aiki na da'a dukkan wani aiki na ibada wanda ba tilas ba wanda ba wajibi ba shine ake kira da suna mai tatawwu'i sawa'un wannan abin sadaka ce tsawon wannan abin sallah ne azumi ne kowane irin ibada wadda ba ta dole ba ita ce ake kira da suna ta tsawo tsawo tana da matukar falala shi yasa malam ya ware babunta a nan gurin saboda kamar yadda malamai suka yi bayani ayyuka na farilla da Allah ya ɗora wa mutum ya yi kamar salloli guda biyar a yi ne azumin ramadana aikin hajji sau ɗaya a shekara a ko kuma a rayuwa gaba daya da kuma aikin wato abin da ya shafi a zakka da sauransu dukkan waɗannan al'amurra a matsayinka na ɗan adam a iya samun cikas wajen aiwatar da su ya zanto ka yi su amma ba su cika ba yadda ake bukata to idan kana nafila sai a ɗauko nafila sai a cika cika ne amfanin aikata ayyukan da'a don mai sallah ta nafila idan farilla ba ta cika ba sai a ɗauko nafila sai a cika don mai azumi na nafila idan ramadan ɗinsa aka samu tangarɗa yi zage-zage ya shari'a ashariya yi ba daidai ba sai na fulfuli kuma sai a ƙara a kai dan a samu cika duk wanda yake zakka akwai tangarda a ciki idan yana sadaka ta yau da gobe sai a cike wannan zakka din wannan shine muhimmancin ta tasawuri idan ko mutum yayi wancan daidai to wannan sai ya ƙara zama falala akan falala kenan nurin ala nur shi yasa Allah ya fadakar zuwa ga sadaka ta tasawuri babu sadaka ta عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه an karɓo hadisi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sab'atun yudhilluhum Allah mutum bakwai ubangiji ta'ala zai musu inwa fi zillihi cikin karkashin inwarsa yawma la zilla illa zillu ranan da babu wata inwa sai inwar Allah wata rana ce wannan ita ce ranar tashin kiyama ranan da za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakanin nisan inda rana take da kawunan mu bai fi mul ɗaya ba ko mul biyu mul ɗaya ko mul biyu haka hadisi ya nuna cikin sahihu muslim mai ruwaito hadisin yace ban san ba abinda annabi yake nufi da mil saboda akwai nisan tafiya wanda yake sananne a wurin mutane wanda ake kiransa mil sannan kuma akwai irin tsinken nan da ake sa a cikin tandun kwalli a dan tsofano kwalli da shi a sa a sa a ido shi ma ana kiransa suna mil yace to ko wancan annabi yake nufi ko wannan ban sani ba ya dace mil to kadara wancan ne mai tsawo <laughs> kadara wancan ne mai tsawo mil daya rana tana kusa da kawunan mutane ya kake ganin al'amarin mutane za su kasance gwargwadon yawan gumin da zai lallabe ka gwargwadon ayyukanka akwai mutumin da gumi zai tsaya masa ma'alwallantarsa a wurin ma'alwalla akwai wanda zai kawo masa cibiya akwai wanda zai kawo kirji akwai wanda zai dulmiya a cikin yana ya nutse ya fito ya nutse ya fito cikin gominsa ta ce ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ranar da babu sanayya ranar da ba a tambayar mutum wa ka sani wane ne babanka waye mai haifar ka so ka sani kana da wasu da kana da alaka kana da connection a sama da kasa ba wani connection bai za nu fiqa fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني يوم لا يغني مولا أم مولا شيئا ولا هم ينصرون ita ce ranar tashin kiyama a wannan rana babu inuwa sai inuwar Allah maza Allah ce mutum bakwai za a yi musu inuwa karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai ita fa zakar hadisa ibnu hajar baya son ya kawo hadisin gaba daya yana so ya kawo mana gabar magana da ta dace da babin da muke ciki yace fa zakar hadisa sai annabi ya ambaci hadisin har zuwa ƙarshe wa fihi a cikin hadisin akwai inda ya kawo ɗaya daga cikin mutanen bakwai yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da wani mutum wanda ya bayar da wata sadaka fa akhfaha sai ya boye ta lokacin da zai bayar da sadaka din sai ya boye bai bayar a bayyana ba hatta la ta'lama shimaluhu har ya zanto hagun dinsa bata san ba ma tunfiqu yaminuhu abinda damansa ta bayar hannun hagu bai san abinda hannun dama ya bayar ba wannan ta'abiri wannan salon zance maza Allah ya yi shi don ya nuna ma'anar kaiwa matuƙa wajen boye sadaka saboda kada ya ta shiga ciki dan ita sadaka ana bukatan kamar kowane irin aiki ya kasance riya ba ta shiga ciki malam ya hakuri ka zauna haka in baka samu riba ka fita daga waje an gane ko dai ita sadaka ana son a koyi ta to wata sadaka ce ake nufi a nan gurin ubangiji ta'ala dai yayi bayanin a iya bayyanawa a iya koyewa in tubdu sadaqati fa ni'mati wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir cikin suratul baqara ke Allah ce in kun bayyanar da sadaka ma dalla da ita amma da za ku ɓoye ta ku baiwa miskini a ɓoye ba wanda ya sani to wannan shine yafi dacewa kuma shi fa alkhairi a gare ku sai malamai suke cewa ita sadaka iri biyu ce sadakar farilla ta zakka lalle mutum yayi ta a bayyane halar akalli saboda hikimomi guda biyu hikima ta farko ya zanto wato ainihin ba hunce ka ba cewa baka fitarwa dan ka kore kanka tuhuma idan ka ya ba za mu gane ba amma idan kai a bayyane abin nufi a bayyane fakiran da ke kusa da kai kowa ya samu ya ji an yi motsi lallai bana an yi zakka to kaga ba za a tuhumce ka cewa baka fitarwa ba na biyu kuma da mun ka koyawa attajirai yan uwanka cewa fa haka ake yi idan an samu to amma sadaka ta nafila ta yau da gobe ita wannan abin da aka fi so shine a boye ta shine manzon Allah ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da mutumin da ya bayar da sarakan wata saraka tasa fa akhfaha sai ya boye ta hatta la shi maruhu ma tunfiqu yaminuhu har ya zanto hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba wannan hadisi muttafaqun alaihi inda zaka ba hadisin gaba daya sauran mutane guda shidan annabi ya fara ne da na farko imamun adil shugaba mai adalci na biyu shabun na shafi ibadatu biki matashi wanda ya tashi kan bautar ubangiji giyar samurtaka bata dauke shi ba wannan matashin mace ne ko namiji saboda kwanakin da mutum ke cikin kananan shekaru mace tana cikin kananan shekaru kansa na rawa ne haka saurayi yana cikin kananan shekaru shi ma kanshi na fisga to dukkan wanda giyar samurtaka da yarinta da kuruciya ba ta ɗauke shi ya kaucewa tsarin Allah ba to wannan yana cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwar ranar da babu inuwar sai inuwar Allah kaga yana cikin jin karfi yana cikin rayuwa yana cikin samartaka yana cikin kaza duk abin da tsare kunsa suke yi na yayi da shakatawa na sabo in ya ga dama zai iya yi amma sai ya kawar da kai ba dan baya so ba sai dan shi yana hararo abin da ke lahira duk abin da kawayenta suke yi na shakatawa da gwangwajewa ta san duk hanyar da za a bi a yi sabo a ji daɗi din amma sai ta kaucewa wannan tsarin ba wai dan ita doluwa ce a rayuwa ba kanta ya waye a rayuwa amma tana tunanin lahira sai ta kaucewa wannan tsarin to kaga wannan lalle ya cancanta a sa mutum karkashin inuwar da babu inuwar sai inuwar Allah na uku rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci ma'ana zuciyarsa ba ta mantawa da masallaci salloli guda biyar da ake yi na yini din nan baya yadda ya yi su ba tare cikin masallaci ba sai in wata larura ta sha kansa ta tafiya ko rashin lafiya ko waninsa amma in ba haka ba lallai ba ya sakaci da sallar jami'a. na gaba rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa alaihi na hudu kenan ko mutum biyu da suke kaunar juna bisa ga bin Allah kana son wane wane na son ka kana kaunar wane wane na kaunar ka ba dan wata fa'ida ta duniya da kuka gina alaka kai ba sai dan wani nan yana riko da addinin musulunci yadda ya kamata da haka kai ma sai kake son shi shi ma yana son ka dan kai ma kana tsare dokokin Allah wannan ita ce soyayya mai ɗorewa, al yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin dukkan masoya ranar tashin kiyama za su zama abokanan adawa sai waɗanda suka gina alaka da soyayya akan jin tsoron Allah amma ka gina soyayya da alaka a mashaya a gidan giya kenan aka kulla kawance na zuwa gidan sinima na zuwa yawon dandi na zuwa kallon kwallon kafa na zuwa wane ne duk wani ranar tashin kiyama zai rushe yawma izin ba'dhum li ba'dhin aduhun sashi zai zama abokin adawa ga sashi kowa zai ce wani ka ce ni ka san abin da muke ba daidai bane ba kadan da ka taka mana burki mana mu gyara shi yo kai ma me yasa baka ce ba taka burki ba kowa na zargin kowa ke ranar tashin kiyama amma waɗanda suka hadu a masallaci waɗanda suka hadu a wajen tafsirin qur'ani karatun hadisi karatun fikihu bin Allah haduwa wajen kwamitin masallaci kwamitin makaranta haduwa wajen sharan makabarta haduwa wajen dukkan wani aiki na alkhairi to su ne yan uwan juna a ranar tashin kiyama illal muttaqina Allah sa mu cikin su na biyar rajulun da atu ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafullah mutum ne wanda mace san kowa kin wanda ya rasa zatu mansibin wa jamal ma'abuciyar kyau ma'abuciyar matsayi a zamaninta ta killace da shi a wurin da babu kowa daga shi sai ita cewa ya aikata alfasha da ita ya yace mata inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah wannan babban kadar ko ne inni akhafullah ai da an mummuna ce ba zai samu yabo ba amma zatu mansibin wa jamal annabi ce gata da matsayi gata da kyau amma sai ce inni akhafullah na shida shine wannan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu na bakwai rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa daga shi sai ubangijinsa idanansa suke zubar da hawaye dan tunanin azabar ubangiji dan tunanin aljanna dan tunanin wuta dan tunanin zunubansa ya tuno aljanna ya ga abin da yake ciki sai ya duba ayyukansa ya ga sun yi kadan shin zai kai gaci ko ba zai kai ba ya tuno wuta ya ga abin da ke ciki ya rinka jin kamar za a bude ne ya shiga shi kadai wannan mummune mai tsoron Allah kullun yana gina ibadarsa kan jin tsoron Allah mummuni mai takawa kullum ibadarsa ababai guda biyu ake bukata tsaran aljanna jin tsoron azaba idan ya tuno wuta sai ringa jin kamar shi kadai zai shiga idan ya tuno aljanna sai ringa jin kamar an yi dan shi kadai tuno wuta din nan sai ya sa ya bar zunubi tuna aljanna sai ya sa shi ayyukan da'a kuma ma waɗannan ababen guda biyu sune ibada shine aikata ayyukan da'a da barin mai ababen da aka duk abin da aka ce bari ba abin da ke iya sa ka bar shi sai in ka tuna wuta duk abin da aka ce gashi idan kayi aljanna a raha aljanna a bagas ba abin da ke iya sa kai wannan abin sai in ka tuno aljanna da to mun muni na gari kenan Allah samu cikin su wa na uku وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول mri'in fi في ظل hatta yufsala bainan nas rawahu ibn hibban wal hakim an karɓo hadisi da uku daga uku ba ibn amir Allah shi kare da a gare shi kala ce, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kullu mri'in fi dhilli sadakati. kowane mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa ya salam zai tsaya karkashin inuwar sadakarsa a farfajiyar kiyama an kwalla rana wanda ya sadaka da yawa inuwa da yawa wanda ya sadaka kadan inuwa shara-shara wanda bai sadaka ba ba inuwa kullum ri'in fi zilli sadakati kowane mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa hatta yufsala bainan na har a gama hisabi tsakanin mutane wani har a gama hisabin yana rana a kai kasancewa ya shiga uku wani har a gama hisabin yana inuwa daga inuwa sai sai inuwa kenan farawun wa rayhanun wa jannatun na'im Allah sa mu cikin su wani hana gama yana cikin rana to wannan fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim Allah tsare mu daga cikin su to wannan kenan na nuna mana falalan ta sadaka ya yan uwa wannan hadisi Imam Ibn Hibban ya rawaito har kuma Imam Al-Hakim An-Naisaburi hadisi ne wanda yake sahihi ko da a cikin sahihul jami'u sagir hadisi ne sahihi shine jirin hadisi na 4510 wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo hadisi daga abu sa'id al-khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayyuma muslimin kasa musliman sauban dukkan wani musulmi da zai suturce wani musulmi da tufafi ka ba shi riga ka ba shi wando ka ba shi jamfa ko malum malam babban riga da jamfa da hula da takalmi ka hada masa ala uriyin kan wani tsiraici da ya samu kansa a ciki kai ka ba shi tufafi duk musulmin da yawa dan wansa musulmi haka kasahu Allahu min khudril janna Allah zai tartar da shi daga kwarran tufafin nan na gidan aljanna khudul jam'ina na al-akhdar al-akhdar tufafi ne na kayan ado waɗanda suke masu launi wato zaka iya cewa shudi shudin launi ko ka ce wato green kenan wato mai kenan zamu ce kore koren launi koren launi shine khudur min khuduril janna kenan wa ayyuma muslimin at'ama musliman dukkan wani musulmi da zai ciyar da musulmi ala ju'in bisa ga wata yunwa da ya samu kansa ciki ka tanadan masa kalaci at'amahu Allahu min simadil janna Allah zai ciyar da shi daga 'ya'yan itacen cikin aljanna wa ayyuma muslimin saka musliman ala zama'in dukkan wani musulmi da ya tanar da abin sha ga musulmi ala zama'in saboda kishirwa da ta dame shi سقاه الله من الرحيق المختوم الذي شاهد da shi daga الرحيق المختوم الرحيق abin sha tatacce shine الرحيق abin sha tatacce wanda bai garwaye da komai ba idan zuma ce garwayayya wanda babu wani ruwa a ciki da aka sula don ta kara yawa ba sukari aka kara mata ba tatacciyar zuma idan ruwan ne garari gare ne ba komai cikinsa idan madara ce haka duk wannan shine arrahik dukkan abin shan da yake saboda ta ce wasa ba a garwaya shi da waninsa ba idan an ce almaktum wanda yake rufe bayan an yi production din shi yana rufe ba za a bude ba sai lokacin da zaka sha yasa aka ce yan aljanna yusqawna min rahiqin makhtumun khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun yusqawna min rahiqin za a shayar da su daga wani dangin abin sha makhtumin wanda tunda aka yi shi yana cikin kwalban arfi ko yana cikin gwangwanin arfi khitamuhu misk bayan an gama yin abin da za a sanya murfinsa a rufe sai aka sa misk kanshin wani abu na miski irin na gidan aljanna idan ya bude ganshin kawai ya ishe shi kafin ma ya fara sha idan ya sha kuma sai ji kuma wata duniyar kuma daban yasa Allah ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun dan irin wannan masu gasa su yi gasa masu tsere su yi tsere fastabiqul khairat wannan hadisi rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito shi cikin sunan wa fi isnadihi sai dai a cikin sanadin hadisin akwai ta cewa da haka waɗansu malamai suka ce ta fuskar riwayan hadisin a wannan jerin wannan bai inganta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma idan ka bi daidaikun kalmomin da ke cikin hadisin sa iya shiga karkashin wata aya ko wani hadisin daban ingantacce amma a ce annabi ya jera wannan sentence din a jere bayan wannan bayan wannan wannan bayan wannan bai tabbata daga bakinsa ba sallallahu alaihi wasallam وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر حديثي لك حكيم بن هزام الله شكاري الداغري سياتي قال النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi da da mutum tabbata gare shi ya ce al yadul ulya khairun min sufla hannun da ke sama shine mafi alheri sama da hannun da ke kasa haka manzon Allah ce hannun da ke sama mai bayarwa kenan ko hannun da ke sama mai karba kenan Allah ba ku Allah karbe kenan hannun da ke kasa kenan Allah ba ku Allah karbe hannun da ke sama khairun shine mafi alkhairi min al-yadi sufla sama da hannun da ke kasa wabda abi man annabi na da fallan masu bayarwa an gane ko ko ya nan a saka cikin lissafin masu bayarwa kare zanto kai kullun sai dai ka karba kama idan ka karba wata rana ka bayar mana ka je yadda ake ji da an bayar yadda ka dandana yadda ake ji idan an karba to kuma ka dandana yadda ake ji da an bayar mana kama ko dai so ɗaya ne wata rana ka jarraba mana to man yuka ha nafsihi fa ulai ka mulu ai sai wanda ya yaki rowar zuciyarsa ne zai shiga aljanna duk wanda baya iya yakan rowar zuciya yau ina shi na aljanna mun rawaci ko ina shi na aljanna an gane ko annabi ce wabda abimanta man ta'ul in ka tashi bayar da kyauta ko ciyaswa wabda ka fara da bi man ta'ul wanda ya zama wajibi ka ɗauki nauyinsa da matarka da ɗanka iyayenka guda biyu da suka gajiya sun tsufa to wannan ka fara da su wajen ciyarwa wabda abi man ta'ulu kafin ka kai nesa fara bayarwa a gida kar ka zama inuwar giginya in ji bahaushe na nesa ka shaki wanda ke gindin bishiyar baya amfano da ita sai na nesa a'a ka fara da gida sannan daji haka ka'idar sadaka take haka ka'idar ciyarwa take shine ma'anar wabda bi man ta'ul wa khairu sadakati. annabi ce mafificiyar sadaka ma kana an zahari ginan abinda aka bayar da shi a akan wadata ma'ana kar ka bayar da sadaka arhali gidanka ba a koshi ba amma in ka gama da dolan rayuwa shine gidanka ana da abincin yau ana da na gobe abin da ya karu a kai sai kai sarka da shi amma yau ba ci abinci ba ana jiran ka ka fita ana jiran ka kawo abinci sai ka samu wani abu wanda zai wadatar da gida kuma sai kai sadaka da shi yau wannan wace kan sadaka ce kuma wannan <laughs> gida ana jin yunwa kai kana sadaka shine annabi ce khairu sadakati mafificin sadaka ma kana an zahar ginin abin da ya karu a bisa ga wadata ai ko qur'ani ya tabbatar da haka wai su aluna ka ma za yunfiqun qulil af sun tambaye ka wai me ya kamata su cikin dukiya sai annabi ce afwa Allah ce ka kuciyar daga al'afwa shine rara akan abin da dukan bukatar tilas wannan rarar dukiya kenan an samu abinci an samu sutura an biya kuɗin makaranta an yi kaza sauran za a kai banki sai a ce to kuma ina miskinai kafin <laughs> a kai banki sai kuma tana da miskinai su ma sai a ɗan ga musu an gane ku to daga wannan ne ake suwa menene hikimar wannan dan kar ya kasance mutum ya dozaltar da gidansa ya je na sadaka a waje wannan ba sadaka bace ba kun ga musulunci yana da tsari kenan an gane ku wa man yasta'fif annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda ya nemi kame kai domin al'afaf ko al'iffa shine kame kai kawar da kai kana da kwaɗayin abu amma yadda kake jin bunkasar rai da bunkasar zuciya da fatan samun abin da ke wurin Allah sai ka kawar da kai kamar ba ka san shi to duk wanda ya koya wa kansa iffa kame kai yu'iffahu Allah Allah zai tatar da shi da wannan kame kai din ashe koyo ake yi kar ka ɗauka duk abin da ya taso sai ka tambayi wani mai maka sai ka tambayi wani dan uwanka ko wani uban gidanka ko wani abokinka ko wani makwabcinka a'a ka rinka koyawa kanka kame kai idan ka koya kanka kame kai sai Allah ya arzuta ka da wannan siffar ta zanto siffa ta dindindin a gare ka to wannan kuma siffa ce ta yabo dan ba a san mutum makwadaici ba a san mutum mai salama ba ma za ka yi tsada ba a wurin jama'a in ka zanto ba ni ba ni da an jama'a kai wallahi ba da kaza da an jama'a kai wallahi ba da kaza da mutane sun ganka sai su fara bajewa ba za ka yi kima ba ba ma wai wurin ka ba hatta wanda kake kasa da su ya kamata su girma ka ba za su girma ka ba amma duk wanda yake azizun nafs an riga an san kai baka dawo ba gashi kana san abin fa kana kishi sa. amma ka kawar kai kamar Allah bai ruwansa ba sai wannan ya tara maka kima da daraja to wannan kuma koya ake ba wanda aka haife shi da wannan gwagwarmaya za ka yi ka koya sai Allah ya datar da kai shine ma'anar wa man yasta'fif dukkan wanda ya nemi ya koya wa kansa kame kai da kawar da kai dangane da abin da ke hannun mutane yu'iffahu Allah Allah zai arzuta shi da wannan siffa din ta iffa wa man yastaghni dukkan wanda ya nemi wadatuwa ga barin abin da ke hannun mutane yughnihi Allah ubangiji Allah zai wadatar da shi an gane ko duk wannan hadisi me yake nuna mana na farko yana nuna falalar sadaka kai mai kai wanda kake da shi domin ka yi na biyu kuma yana nuna falalar kame kai don kai wanda kake cikin talauci ko bukata kada ka roƙa sai in ka zama halin ka ka yi ba yadda ka iya wani abu kila da za same ka amma dan wani abu falalar rayuwa matukar ka samu abin da zaka ci ka sha ka abin da ai shi magana ta kare annabi ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya waye gari a amince cikin gidansa gidansa yake zaune ba a tayar masa hankali da haya an bashi notice ba gidansa yake zaune mu'afan fi jasadihi ya waye gari ba ciwon kai ba zazzabi ba masasara inda hukutu yau miki yana da abincin wannan yinin ko ba na gobe annabi ce fa ka annama hizul lahu dunya bi hazafiriha kai ka ce an turo masa duniya ne gaba ɗaya shine sarki in ka ganshi ce ranka ya dade aka karshen ifa ke yana da abincin wannan yinin annabi bai ambaci na gobe ba yace kai ka ce duniya gaba ɗaya an mallaka maka ita ne ka waye gari amince cikin gidanka ba ka jin tsoron za a fitar da kai ka waye gari kana da lafiyar gabanka baka tashi da masassara ko ciwon kai ko zazzabi ko typhoid ko malaria ba ka wayi gari alhalin kana da abincin wannan yinin annabi ce kamar an baka duniya da abin da ke cikin ta mutane nawa suke da abinci shekara suke da abincin wata shida amma baya da wadatar zuci to sai Allah ya hana ka hutu har ka mutu ba za ka huta ba saboda baka nemi iffa ba sai ka zanto zalaman mai mai zalama da hadama to sai Allah ya ta kara kinsa maka hadama da zalama inda za a tara maka kudin bauchi gaba ɗaya sai ka ji ina ma an haɗo da na jos inda za a kawo najos jos don a baka sai ka ce ina ma a haɗo da na kaduna inda za a baka hannun kaduna sai ka ji ina ma a haɗo da na abuja hankalin ka ba zai taɓa kwanta ba har ka mutu burinka ba zai cika ba kai ka tuna cewa tun da aka yi ka dan adam an yi ka ajizi akwai abin da dole fi karfin ka duk sarautar ka duk malantar ka duk kudin ka kana ji kana gani ya karfin ka wannan bangare ne na dan adam taka din in ka ga an ce ba ni da kowace irin matsala ƙarya ne ba wannan mutumin da ba da kowace irin matsala daga lokacin to ka samu ta siffa ta ilahattaka kenan Allah ko ya tabbatar kai fakiri ne har ka mutu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi da haka sai kowa ya koyawa kansa wato wadatar zuci wannan hadisi muttafaqun alaihi dukkan wanda ya nemi koya kansa wadatar zuci sai Allah ya wadatar da shi wadatar zucin da wadatar ta zahiri da annabi ce algina na ginan nafs wal faqr faqrun nafs abinda ake nufi da wadata shine wadatar zuci ba wai wadata ta kudi baje baje a hannu ba sai ga da kudi baje baje a hannu ko baka da wadatar zuci dan haka baka kwanta baka huta ba sai ga mutum mai miliyoyi miliyan hamsin miliyan ɗari amma ya kwana arba'in baya gidansa don girman Allah wannan kwanciyar hankali ko tashin hankali ne ita fa tafiya abin da ke ciki akwai wahala ko a jirgi kai ta annabi ya ce as-safar qita'atun min al-azab amma mutum ne mai miliyan 100 mai miliyan 40 kasuwancin na ƙara haɓaka ya zama international businessman kenan ko ina america holland hong kong china ko ina ana mitin da shi to lokacin wahala za ta karewa talauci ke kara samunsa dan me talauci mutumin da baya kwana a gidansa matarsa ba ta ganin sa sa baya ganin sa akwai talaucin da yake wannan shi talakan da yake shi ma sun da karaman ma'aikaci da waye kullun zai je dawo ya kwana a gida saboda ma baya da wurin zuwa tun karfe 9 yana gida wani har garin Allah ya waye yana gida lafiya lafiya ya ga iyalinsa iyalinsa su gaishe sa kanana su gaishe baba san da zuwa oyoyo barka da zuwa barka a dawo lafiya amma kai ai kwana 40 ba a ganka ba ga kowa ba yau wani kwanciyar hankali ne wannan kar ku ɗauka cewa wai wai kuɗi su ne wadata wadata zuci ita ce wadata dukkan wanda Allah bai wadata zuci komai karancin kuɗin da ke hannunsa sai kaga yana hole rayuwa yadda yake so har kawai za a gan shi fuskar shi cikin annuri ya kwanta cikin zikirin Allah ya tashi cikin zikirin Allah ya samu ɗan kai na alhamdulillah ya wani yau da ya fito ma bai samu ba ya hau mashin baya da kansa wani keke ya hau yana tafiya kaca na zubewa ba haka bane ba ko da wani lokaci idan Allah ba shi abu baya hangen waye ke saman sai sai ke kallon waye ke kasan shi to wannan shine bawa wanda yake mai ruwa zuciya wanda zai morewa rayuwa a duniya wallahi duk wanda baya da wannan ba zai morewa rayuwa ba a duniya a baka kudi a baka sarauta a baka komai hankalinka ba zai kwanta ba shi yasa akwai ciwon da masu kudi kawai ke yawanci hauhawar jini galibi ba masu kudi suke yi ba saboda ba hutu ba hutu sai a kawo wani abu kamar hutu sai zanto azaba yanzu dai karshe dai ai ba hutu irin telefon ka buga daga nan gudan har zuwa Amerika har zuwa ina ne kuma telefon din ma ce kana da selula duk wanda ke da selula cikin mota ko ina ne zai buga to har kawai sai aka wani bincike kwanan nan wai galibi masu hawar jini yanzu a duniya masu amfani da telefon din selula ne yau <laughs> na ruwan talaka da wannan ba can ga su gada ba wai zomo ya ji kidan farauta ya ce yau ni ba na shiga rami na ba can ku je ku samu gada ita ta take waje وعن biyu هريره ta الله anhu kala kila ya رسول الله اي الصدقه an karbo hadisi daga abu huraira yace an ce ya manzan Allah wace sadaka ce mafificiya kala sai annabi ce juhudul makil kokarin mai dan karamin hannu ita ce mafificiyar sadaka talaka ne shi fa amma da an ce ana neman taimako sai ya murza ya murza shi ma ya karkace ya dan zaro ya bayar juhudul mukil kenan ba wai na da abin yau ba wai dukiya gare shi ba zuciya gare shi kasa ko mai dukiya ko mai zuciya shi yana da zuciyar wa dan kankanin zai dauko ya bayar annabi ce juhudul mukil wabda abi man ta'ul duk da haka ka fara da wanda yake tilin ne ka ciyar da shi kafin ka fara bai wani waje fara da gida kafin a ce wato ainihin ka bayar waje to ya zami mu hada wannan hadisi da hadisin da ya wuce wancan hadisi ya ce wa khairu sadaqati ma kana an zahari ginan mafifi ce sadaka abin da ya dori kan bukatar yau da gobe ko wannan ko ce juhudul mukil idan an ce juhud iyakacin kokari almukil mai dan kadan wato iyakacin kokarin sa dan abin da ke da shi ya dauka ya bayar to kaga wannan ya nuna kenan kila ma bai gama da bukatun gida ba amma yayi karfin hali da ya dauki wani abu ya bayar ba duka ba wancan ko yana da doriya akan bukatar gida ya bayar yanzu hadisan ba sai su zanto a zahiri kamar sun ci karo da juna ba kowanne kuma ingantacce ne kuma lalle maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ci karo da juna ba to amma mai malamai suke cewa suka ce hadisin farko da yake maganar cewa ma kana an zahari ginan wannan ana magana ne ga wato ainihin a wanda yake wannan layin idan dai cikin mawadata ne dukkan wanda ya bayar da abin da yake doriya akan bukata to wani fifice saraka kenan idan ko cikin talakawa ne wanda ya bayar da dan kadan dan sa wato wannan alayin talakawa shi yafi wancan kuma alayin mawadata shi yafi kaga hadisan kowanne yana inda yake waɗansu kuma suka ce a abin da ake nufi da ma kana hanzu zahar ginar a can gurin wadatan zuci ne wato shi ya dai juhudul mukil din a nan gurin amma an fassara wadata a can gurin dan wadatar zuci ne ko dai waɗansu maganganu makamantan waɗannan irin yadda malami ke bi su hada hadisai guda biyu don kasa ci karo da juna a takaice dai hadisin na nuna mana mutumin da yake da dan kaɗan ya kamata ya koya wa kansa bayarwa wannan shi zai nuna mana cewa ko ya samu da yawa ba zai rowa ba amma mutumin da yake kaɗan ya zanto ya hana to ko ya samu mai yawa kuma ba zai iya bayarwa don koyon kyauta ake tun ba a samu kuɗi ba ba wai sai an samu kuɗi ake koyon kyauta ba ba za ka iya bayan sai da ka samu kuɗi wannan hadisi a akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi wa sahahahu Ibn Khuzaima haka Ibn Khuzaima ya inganta shi wa Ibn Hibban da Ibn Hibban wal Hakim da Imam al Hakim an-Nasaburi wa anhu radiyallahu anhu hadisi ne ingantacce an karbo hadisi anhu daga shi Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah shi kare da gare shi kale ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce tasaddaqu ku rinka yin sadaka mana ya ku jama'a fakala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah indi dinarun ya ce ya manzan Allah ina da dinari daya ya zan yi da shi kala sai annabi ce saddaq bihi ala nafsik ciyar da kanka tukuna ai ba maganar sadaka samu abin da zaka ci da abin da zaka sha da zaka yi sutura tukuna yau dinari daya wa zaka ba kala indi akhar yace ban da shi kuma ko wani dinarin qala tasaddaq bihi ala waladik yace sai ka bewa danka wato iyalin gidanka da yace walad ya ko dakin wanda ki tilas ne ka ciyar da su kenan qala indi akhar yace banda wannan ina da wani dinarin qala tasaddaq bihi ala zawjatik yace ciyar da iyalinka matarka kenan da shi wato wannan da nan kiran idan abincin ya zanto na mutum ɗaya ne ga kada ɗa ga kada mata kuma shi kaɗai ka samu na mutum ɗaya wala ka ba ɗanka ko matarka a Najeriya na biya nuna ka ba ɗanka ita ba babba bace ba sai ta haƙura ba idan ka samu ƙari na biyu <laughs> sai ka bata tasaddaq bihi ala khadim kai ka fara da kanka ne don farko ya kai ne a farkon hadisin in na mutum ɗaya ka samu kanka tukuna sannan na biyu ɗanka sannan na uku matarka gashi da jerin hadisin tasaddaq bihi ala nafsik ka ciyar da kanka shine ma'anan as-sadaqa din al-infaq anan gurin kenan indi akhar yace ina da wani tasaddaq bihi ala waladik ciyar da danka yace kala indi akhar yace ina da wani kala tasaddaq bihi ala zawjatik ciyar da matarka mana kala indi akhar yace ina da wani dinarin banda wannan kala tasaddaq bihi ala khadimik yace sai ka ciyar da yaron gidanka khadim asali bawa kenan wanda yake maka hidima qala indi akhar yace banda wannan ina da wani qala anta absaru bihi sai annabi sai to kai ka fi sanin kuma wa kamata ka ba ni da Najeriya ta maka na wajibi to kuma tunda nafila ce an fita waje sai ka ga wa ya dace ka ba ma'ana wane ne yafi bukata sai ka bashi wa yafi cancanta sai ka bashi rawahu abu dauda wan nasa'i wa sahahahu ibn hibban wal hakim imamu abu daud ya rawaito wannan hadisi haka imamun nasa'i haka ibn hibban al-busti haka hakim an-nasaburi hadisi ne dai wanda darajarsa al hadithul hasan wato wannan yana jeranta mana ciyarwa ke za ka fara da kanka sannan ka sannan matarka sannan bawanka ko yaron gida sai in ka gama da waɗannan ne sannan sai ka fita waje an fahimta ko waɗansu malamai kuma na kawo iyaye idan sun gajiya kullum muna ta wannan saboda galibi za ka samu muna da sakaci wajen kulawa da iyaye a kasar hausa biyayyar da dakewa wa mahaifi ko mahaifiya shine kawai da safe ka je ka durkusa baba ina kwana baba ina kwana wato ya kai biyayya ta kura ta ƙarshe kenan a yamakon ya kula me ya bukatar babansa me ya bukatar mahaifiyarsa ya kula da bukatansu ta abinci bukatansu ta sutura bukatansu ta wurin kwana ya musu ingantaccen wurin kwana irin wanda yake ya saman musu abinci ya saman musu sutura duk sai ka samu munar suka ci da wannan to shi yasa in dai kai wa mahaifanka wannan ana nan kai ma sai Allah ya turo ƴaƴan da kai ma za su gallaza maka irin wannan gallazawar da haka ya kamata kowa ya shiga sa kar mutum ya sakaci da mahaifi kar ya zanto kai sore ne ka kana yaro da ka girma kai wayo kai boko ka samu mukami ko kai kasuwanci ka samu kuɗi ko kai ilimi ka samu malanta sai kawai kai juyin mulki a gidanku kasa ko da ya samu sarauta sai juyin mulki a gida ba na da baba shine baba yanzu kawai kai juyin mulki sai abin da kace a gida ba abin da baban kai ce ba to wannan tsabagen rashin da'a kenan rashin sanin ya kamata ka samu takardar shaida ta karshe shine professor babanka bai taɓa zuwa firamare ba har yanzu dai baka isa ka canja ba shine dai babanka ba yadda ka iya kuma dole ka yi masa da'a ko da ka fi shi hango nesa dan saboda yi gwagwarmaya da zamani da ayyukan gwamnati da mu'amala da jama'a wannan baya ce baya nuna cewa ka raina shi har yanzu idan ka zo wani abu sai ka kawo shi a matsayin shawara ka ba shi dama ya fara cewa idan ya ce ka ji nashi ya dace sai ka bi in ka ji nashi bai dace ba sai ka ce to ba ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza mana ka kawo ababe guda uku ka faɗi dalilan ingantuwarsu in mai hangen nasa ne mahaifinka zai gano cewa kaza ne idan ka kawo shi kuma sai zartas a matsayin doka sai zanto har yanzu kai ne kai da'a duk da tunanin naka ne amma ka ba shi a matsayin shawara ba ta kai kaza kawai za a yi ba ka ce kawai kaza za a yi kayi juyin mulki a gidan ku kenan kayi juyin mulki a gidan ku kenan dole shawara zaka kawo ai mahaifinka ne mahaifiyar ka ce to wannan shine abin da dama daga cikin mutanen zamani suke sakaci da shi kenan sai mutum kawai ya wayo ya ga cewa ai tsofaffin nan yanzu sun rikice in ka biye musu ba za ka abin nan ba ka ji girman Allah su suka rene ka tun baka yi sako komai ba tun su ne suka dago ka har duniya ta sanka amma yanzu kuma su ne abin renawa to wannan ko alama bai dace ba wa alaikum salam wannan hadisi da ake tafsirarsa hmm. ya zama ina da wani lokaci kwana biyu shekaran jiya baka na ta tambaya har ba iya ina to ci gaba shine da sarkin tambaya da ba an da wannan darasi ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba shine sai wani yana irin kamar ya sai da kuma nama aka yana sha a wata hanya to shi ne sai wasu ke mutan samun cewa ai ya kamata ya kai wa iyalanka ya kamata ya zama to kana ci kai kai ba shi ne sai cikin raha yake cewa idan aka ce na kwanta rashin lafiya iyalai na ma da mata da yayan su kwanta rashin lafiya hmm. to ainihin ya kamata a fara jinya ta in taso saboda ya zama to in je in samu in kawo hmm. saboda ko da na ci wannan ba tare da na kai musu ba a gida ina ganin a wajen Allah ma bayan da yake sai ya faɗi haka to da yake dai ba a samu wani dalili ba sai aka watsa a jiran haka wannan akwai wani son zuciya na bahaushe shi kullum bahaushe wa abin da ke cewa mai nema in baya mai in baya wa wata rana za a nemo shi to bahaushe yana haka dan saboda ya more shi kadai su mutanen gida ya hada su da miyar kuka shi kuma ya je waje ya samu lafiyayyen abinci ci kaga wannan ko bai dace ba ya tuna fa cewa abin da ka ciyar da ɗanka ka ciyar da matarka hadisi zo nan gaba sadaka ce tamfar ka ɗauki kuɗi ka ba da sadaka zaka samu lada a wurin Allah kawai abin da ake bukata kai niyya dan inna mal amalu duniya to inna mal kullu imrin ma nawa kuma ina ranar mutum yaje sai tsiriya bakin titi zan na ce menene na burgewa a matsayin cin tsiriya bakin titi dan girman Allah wannan tsire idan ka sanar ɗayan nama idan ka zo ka faɗa gida a yi maka kowane iri ne ba sai a yi maka ba ai ya fi daɗi ku zagaye kwanan da kai da matarka da 'ya'yanka kuna zaune kuna ci ya fi daɗi ya fi albarka a can wurin ka cike kaɗai kuma da sai a koma wani hadisin na hausawa kuma duk wanda ya ci kaɗai <laughs> idan an kunta duk da wannan hadisin inda hadisan hausanci ne ai dukkan sunan na gurin ba iyaka kaga wannan dai bai dace ba a ce dai mutum ya ci idan ma yana son tsirin ne ai su mutanen gida suna da sha'awa ya ma da ya zo su ci tare har kullum kar mutum ya fifita son zuciyarsa kan cewa a wannan dan wannan abin da yake ci na tsire ai ba dole rayuwa bane ba nafila ce dole rayuwa shine me to ko da ba miya ba haka bane <laughs> kadara da miya ko da ba nama wannan dai shine tilashin rayuwa amma duk wanda zai ci tsire ko balangu ya ce ga nafilar rayuwa to wannan nafilar rayuwar kaga shi ka riga ka sauke wajibi tuntuni to wannan lasan kuma kuwa ta ya tara mana ba iyalan ka bane wannan shine yafi dacewa wa alaikum salam amma haka zaka je ka samu magidanci wallahi har ma akwai abun kunya magidanci a kuma gindin mai shayi ai wannan wurin gauraye ne kai me kai ka wajen kai magidanci ina kai na wani gindin mai shayi ko ne mai balan ko mai tsire ai a mutunce zaka sayo ka je gida ana maka filfita kana ci kana ci kana santi ba gaban iyalinka bane sai me yana sai zan wani damuwa za a bi shi sai ya ɗauki wannan kayan amfanin da zai bi shi sai ya zo ya gaya masa cewa kun misali ya ajiye wani kai sai zo ba wata matsala ta taso masa amma na so ya ɗauki wannan kayan amfanin da zai bi shi sai gaya masa kamar kada ta kuɗi kamar nan wani sai ka fi munzalin kuɗin ko da an sai amfanin gonan ba zai kai yawan wannan wannan kuɗin ba mm. sai kai ka ɗauki ya cin wannan kuɗin sai ka bashi mm. sai ka ce ka siyar min kenan shi na siyar ma sai ka bashi wannan bayan da ya je amfani da kuɗin sai ka ajiye abinci lokacin da ya zo ya yi kuɗi abin nan a darajar wannan kayayyakin ya tashi ba ku ya zama cewa ya yi tsada har ya wuce kuɗin da kai tafiya idan ka zo ka ɗauka ka fara kai wa mutane su biyu zai wai cin gaskiya ne ka da wannan ladan wannan a'a wannan kuskuren fatawa ce duk wanda ya ce baka da lada kana da lada mai yawan gaske me zai ya haifar da rashin a samu lada din wani mutum ne fi yake da amfanin gona a gidansa bukata ta kama shi dole zai sayar dan yi wannan bukatar sai ya zo kai sai ka sai wannan amfanin gona ka ajiye shi a gida dan kai baka da bukatar shi ka ajiye shi shi kuma ka ba shi kudin ya je bukatar sa daga baya kuma har wannan abin darajarsa ta zo ma kudinsa sun karu sai ka dauko aka ce wai ko ka ba sarka baka da lada wannan hadisin Hausawa ne dan me za a ce ko ka ba sarka baka ka lada yo waye ce da an bari ya tashi kuma ya zama haram ai babu wani haramci a ciki ko wancan ma galibi da ake faɗa cewa bai halatta baka sai kaya ka ajiye dan ya ƙara tsada ka sayar waye faɗa ko shi din ba wancan din ba shi na itikar ba itikar ba ya zama haramun sai in mutum ya yi da manufa biyu wato shine ka sai amfanin gona ka ɓoye nan gaba ka sayar baya zama haramun sai in mutum ya yi da manufa biyu ɗaya daga ciki ko biyun ya zanto cewa lokacin da ka sai abin ba lokacin kakansa ba ne lokacin raninsa ne kaga lokacin raninsa ba ana da bukatarsa ba kowa na bukata a kasuwa sai kuma kai kaje ka saye dan saboda a kara shiga cikin me cikin matsatsi to wannan shine haramun amma idan ka sai abu lokacin kakansa ka ajiye har rani ka sayar ba wani haramun da kai shine kasuwanci yo me kasuwanci in ba wannan ba kuna tsammanin za a shar'anta kasuwanci ne don ka faɗi kawai kakarsa ne a lokacin an kawo shi kasuwa don Allah a wannan lokacin da ka saya da ka ki saya menene ya fi zama alheri ga shi manomin ka saya saboda shi manomin ya noma da yawa ya ajiye na amfanin gida kuma ya kawo wani zai sayar a kasuwa don idan ya sayar a shi zai samu kuɗin zai canza riga zuwa juma'a a shi ya samu kuɗin da zai gyara girnin gidansa a shi ya samu kuɗin da zai wa ɗansa aure ko ƴansa aure sai ya kawo kasuwa sai aka ki saya saboda duk an ce haramun ne kar a saya aka ki saya shi me amfani da shi in ya a gida ya fi karfin bukatar gidansa kuma kun ce kar a saya <laughs> sai a yaya da shi kenan to a wannan lokacin sayan shi a lokacin kakarsa babu haramci a ci ko alama ko da da manufar dan nan gaba idan ya ƙara tsada ne ka saya yau dama lokacin ka kasa ai kowa san arhani kuma kowa ya san rani yayi kuɗi zai karu ba wani haramci a ciki amma abin da yake haramun a lokacin rani ana neman abu har ma ya fara wahala sai ka zo ka bi kasuwa kuma duk ka sake sayewa ka sake fuskancewa kana tambayar kudin a ce yaya kudin masara yanzu a ce ayi naira tamanin a ku kyale sai ta kai ɗari da ashirin ma nan gaba sai ka ce ka sake bada kuɗi ka tura yan koren ka sake sau maka a kasuwannin kawai ka sake jirgewa to wannan shi ne harama. ya zanto ka sayi abu ne lokacin rani kuma ya zanto da manufar yanzu haka da tsadarsa amma kana son tsadar ta karu to wannan ababen guda biyu su suka taru suka mayar da shi ya zama haramun amma idan ka sai abu lokacin kaka yana araha da manufar nan gaba lokacin rani ka fito da shi yana ya dan yi tsada sama da wancan babu wani laifi a ciki babu haramci a ciki ka sai kwanan masara lokacin kaka misali naira talatin talatin ka zo lokacin rani ka sayar da shi arba'in ko hamsin hamsin babu wani haramci a ciki wannan shi ne ma asalin kasuwanci kuma wannan shi ne gata ga talaka domin shi talaka wanda yake awo kullum ba zai iya sayar na wata ɗaya ko na wata biyu ba kullum sai ya je ya yi ya saya to idan ya kasance daga kaka idan an gama saya ba za a sake sayarwa ba nan gaba me zai faru zai shiga cikin matsatsi da haka yana da bukatar lokacin abu kuma a kawo masa saya a kawo masa kuma ya rinka saya a hankali a hankali abin da ka yi ka zama laifi shine ana da bukatar su talaka na bukata a kasuwa sai ka je ka sai garrab a rasa dan ya kara tsada ka sayar to wannan shine haramci kun fahimta da kyau amma haka kawai ce duk wanda ya ji abinci kwana arba'in ya shiga haramun ba wanda ya ce Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba eh ihtikar ad taskance abu da manufar ya ƙara tsanani yanzu yana da tsada so kake ya ƙara tsadar sayan abu ba lokacin kakarsa ba lokacin raninsa shine ihtikar ka duba littafin muhalla na ibn hazm ka duba littafin al-mughni na ibn qudama ka duba littafin al-majnun na imam nawawi ka duba littafin az-zakhira na imam shihabuddin al-qarafi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar malikiya ka duba duk wani fikihun duniya wannan shine abin da ake kira ihtikar ka fahimta da kyau <laughs> shine me wannan shine zai taimaka a talakan kansa zai taimaka a talakan da ya noma zai taimaka a talaka lokacin da rani ya zo bara-baran na a nan cikin garman hukumar birnin kudu cikin jigawa state mun je mun gabatar da lacca a garin ake mana wannan shine zai taimaka a talakan kansa zai taimaka a talakan da ya noma zai taimaka a talaka lokacin da rani ya zo Bare-baren na a nan cikin karamar hukumar birnin kudu cikin jigawa state mun je mun gabatar da lacca a garin ake mana kukan cewa kungiyar kirista na garin kaga dai garin birnin kudu gari ne na musulmi amma kirista suna da yawan da tattalin arzikin garin yana hannunsu saboda tsari kawai abin da suke yi da kaka sai su je ƙauyuka duk su sai amfanin gona sai zo su tara shi a su idan rani ya yi tsarni ya yi tsarni kana sayan masara kwano ɗaya naira tamanin sai su rinka sayarwa naira arba'in da biyar naira amma a cuci cikin birnin kudu sai kaji cuci da saya ko limamin juma sai ya ji cuci da saya ba yadda iya da ransa to wannan tsarin mu a wurin musulmi ya kamata mu yi wannan ina kungiyar kansu ulama ina jama'atu nasr islam ina jama'atu zarafi da kamata sunna kungiyoyin musulmi kamata economy din yana hannunmu wannan kuma shine zaka zanto duk wanda ba su da abinci ba su da kudi a hannu ko yaki ake ba su nasara ba ko jihadi ba za ka iya ba sai da tuwo sai da kudi a hannu mutumin da ba dawa a rumbo na shi ne wani jihadi kuma wani jihadi zai sai dai ya sallama kawai to wannan tsarin ya kamata mai kun ga aka yi wannan na farko kungiyoyin addinin za su samu kuɗin shiga dan babu yadda za su faɗi biye yadda hita Allah ba su faɗuwa na biyu kuma za su taimaka dan duk abin da kasuwa misali a ce ana sayar da shi naira tamanin kungiyar addini ta zo za ta sayar da shi naira sittin ta zauge naira ashirin dan Allah ba ta taimaka ba kuma kila lokacin da ta sai abin ta sayi shi naira arba'in arba'in yanzu naira ashirin ashirin ta hau kai sai ga Allah sanya wannan ashirin ashirin din albarka an yi aikin addini mai yawa ce kungiyoyin addini bai kamata su zanto mana da wannan tsari wato shi yasa muke cewa dole jididin karantar da wato tsarin karantar da addinin kansa yana bukatan washi dole sai an koma hadisai da ayoyi a hada da fikihun a hade amma akwai abubuwan da hatta wani fikihun an yi musu kuskuren fahimta yanzu kaga duk wanda ka tambaya itikar zai ce ai bai halatta ba ko kwano 40 bai halatta ba ka zai kwana 40 ka shiga zaka shiga jahannama khalidan fiha waye faɗa ha kawai dan na ajiye buhun masa sai a ce ya kwana 40 a ce zan shiga jahannama me dai kuna mhm. gwamnati da suke da suke suke farawa ala ne eh. an sai da kakan ba sai su bari kawai sai yanzu abu ya fara tsara a kuma sa wakilai biyu sake sai abin ya ƙara tsara a to kaga wannan ba kuka sai kowa talaka su yawa ba eh sai su eh, gidan wane kwamishina wane kaza wani darakta wane kaza har tura raba buhuna din kada ka ka san abin da ake to kaga wannan wannan san zuciya ne wato mutane ne ba su san haƙƙin su ba a Najeriya duk dan adam da ya san haƙƙin shi babu da za a rike masa mulkin mallaka Najeriya kudin karamar hukuma namu ne yanzu idan aka hadu da limamin juma'a da sauran jama'ar gari aka je aka shugaban karamar hukuma aka ce ga abin a bashi takarda a rubuce abin da karamar hukumar ku take wannan kayan amfanin gona ya kamata ku saya da kaka kuma idan za ku sayar ya kamata ku sayar da rani bayan hantsi ya dubulo da yi talaka ya fara shiga halin kakanuka yi kuma ya kamata a yi cibiyoyin sayarwa din a wurare daban-daban inda jama'a za su bukaci shi cikin gari karamar hukuma ta yi kantuna masu zaman kanta na cikin gari inda za a rinka sayarwa amma abin da kuke na kaiwa wuri kaza na kaiwa wuri kaza na kaiwa wuri kaza da raba masu hannu da suni wannan bai dace ba ku yi a rubuce dan saboda yi documentin din shi a rubuce a ba shugaban karamar hukuma a rubuce kuma liman ya karanta masa a je a ganshi a fada a samu wakilin BBC ya fada a samu wakilin muryar Amurka ba muna da shi a nan masallacin ba ma ya fada a samu waye duk kowa ya fada dole ne shugaban karamar hukuma ya shiga taitayin sa lokacin hudubar juma'a liman yayi mako biyu yana mana hudubar juma'a kan wannan kai mako uku ma mutane suna jin yunwa duk ba sai a dina ko ba a yi hudubar kan wannan kaga idan aka yi wannan tsarin dole shugaban karamin hukuma zai san cewa a lalle waɗanda nake mulka suna sun san hakkin kansu kuma kimar masallaci za ta fito a idan jama'a cewa shi masallaci gatan kowa da kowa ne domin wannan jihadi ne da shafi dukkan al'ummar kasa hatta wanda ba musulmi ba kowa sai gane a ce masallaci gatansa ne ba gidan sallah bane kadai ya shafi sa tattalin arzikin kasa da abinci da rayuwa da sana'a to wannan tsarin dole sai mun yi shi a matsayin mu na masu wa'azi da karanta su a dole ne sai an yi wannan Nan dole a faɗakar da su ko gwamnatin jiha sai a mata haka kwamishinan aikin gona jiya faɗa masa yadda kuke raba taki bai dace ba a ba shi takardar a rubuce ko muna maka nasiha a matsayinka na musulmi ba zagi ba cin mutunci ga abin da in kayi za ka gamu da fushin ubangiji ga abin da in kayi za ka dace da rahamar ubangiji muna yi maka wannan dan mu gura tare mu tsira tare ba na cin mutunci ba a ba shi takarda a rubuce duk wanda kuka ba shi takarda ya san kuna da kofi ai ko ifrit ne shi Allah kalla ko ka samu mutum goma biyu za su gyaru duk ko ba za ku samu biyu su an samu an tiri ba mai zuwa sama ya taka faifai ba ya rage hanya ba na'am eh ai shi kasuwanci ba iyakance maka riba ba idan ka sai abu naira hamsin ka sai da shi naira ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba wanda zai ce kayan haramu babu haramci a ciki kasuwanci bai baka wani limit na riba da zaka ci ba a musulunci ba iyakance maka ba da haka ma ba sharadi ba ne dan mutum ya zo sayan haja sai ya tambaye ka wani ya kasa wadan ya jiriba da zai baka nawa ka so a ba ronka da yadda na saya kai dai mai ciniki nawa zaka saya kai dai ka zanto mai gaskiya cikin abin da zaka faɗa sai dai abin da aka ce shi musulunci ya zabulas yan kasuwa su haƙura da karamar riba dan Allah sanya albarka cikin dukiyar ya fi sama da babbar riba shine magana sannan kuma su bambance tsakanin abin da yake dolan rayuwa da shinkafa da masara da alkama da gero da dawa da acca da maiwa da dawa da sukari da gishiri da magi da tattasai da tumatiri da manja duk wannan menene dole rayuwa ne amma agogo a tamfa zanna bukar da manga wace ce wace ce wannan ba dole rayuwa bane dan yadi yayi tsadar sa mai shadda ta yi tsada ba sai ka dawo ka sai yadi ba sai me yadda ta tsada ba sai ka sai dan cana ba yau ko dan KTL ka sai duka Kaduna ka sa sai bai kuma in kai sallah da shi ba ta yi ba yau wace dole sai kai kyalli a wannan kai ne ka so to shine aka ce idan abu dolan rayuwa ne to a kula da riba yar kadan shine yafi amma abin da ba dole rayuwa ba nafilar rayuwa ne dama yana nafilar rayuwa ba dole rayuwa ba ne wanda yake da nafilar ya je wanda ba ya je me shikenan ku yi haƙuri wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza anfaqat al-mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasaba wa lil khazin mithlu dhalik la yanqusu ba'dhum min ajri ba'dhi min min ajri ba'dhi shay'a an karbo hadisi daga Aisha Allah shi kare da a gareta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar ta bayar da sadaka daga abincin gidanta ghaira mufsidatin ba tare da almubazzaranci ko barna ba kana laha ajruha tana da ladanta na ta bayar da sadaka wali bima anfaqat saboda abin da ta bayar na sadaka din ta ciyar wal zawjiha ajruhu ko mijinta ma yana da ladansa bi tun da shi ne kawo abincin wani khazin mislu zalika dan jiran su to dan jiran kanti shi ma in ya bayar da sadaka yana da lada ubangidansa kuma na da lada la yanqusu ba'dhum min ba'd min ajri ba'd shay'a sashin su baya tawai ladan sashi abin nufi mai gida ya kawo abinci dan amfanin gida da matarsa ta dafa abinci wani sai ta baiwa miskinai bayan an yi amfani rara na abincin gida sai ta baiwa miskinai ko ba izinin mai gida tana da lada shi ma yana da lada to sai malamai suka ce wannan sadakar da mace za ta yi a ce ba ta da tana da lada mai gida na da lada dole sai ta samu sarƙa kamar haka na farko ya zanto tana da masaniyar mijinta ko ya sani ransa ba zai ɓaci ba wannan kowa ta san mijinta ta san in marwaci ne ta sani in masifaffe ne ta sani in awanin bai da zalika ne kuma dan saka tsakiya ne kuma ta sani to duk abin da ta san in ya bayar za a yi sababi zuciyarsa ba ta sosai ta kyale masa kayansa ita in ta samu da ta yi sadaka amma na ta kyale masa na biyu ya zanto abin da za a bayar abu ne wanda ya dori kan bukatar gida an dafa abinci galibi da wuya a dafa abinci a ce da gida an cinye sai aka dafa har ya karu akan bukatar gida sai ta dauka ta bayar ko da ba izinin su wannan babu laifi haka duk abin da ta san in ta bayar ransa ba zai baci ba babu laifi haka duk abin da rai baya rowarsa ai akwai abubuwan da zaka ga rai baya rowarsa, saboda kasancewar abin kadan bai ta kara ya karya ba wannan babu laifi amma duk abin da rai zai rowarsa za a zo a yi sababi da mai gida wannan almajiri wannan almajira ta zo tana sadaka tana neman sadaka ki auni shinkafa mudu da yake bata wacce ta zo ki auni shinkafa mudu da yake bakin sun za ku yi rigima da gida ya so shinkafa yana tsammanin za ta yi wata ɗaya sai ta yi kwana biyu ta kare baya ta yi sati ɗaya ta kare kin ga dole a yi rigima to irin wannan baya halatta mace ta bayar sadaka dole sai abin da ta san ransa ba zai bace ba wani ma zai faɗa matar dan dai da abu kadan almasu zo kin bara babu komai wata bukata ta san ko ba nan ki babu komai to irin wannan ne ita tana da lada na ta mika mijinta na da lada na shi ya samo wannan amfanin abin haka yaron gida shi ma haka ne hukuncinsa yana da lada na abin da ya bayar ko da ba izinin ba da izinin mai gidansa ba in dai ya san mai gidan nasa in ya jima ba zai ransa ba zai ba zai damu ba ya dauka ya bayar sadaka haka mai tsaron gona ya dauki wani abu na amfanin gona shi ma ya bayar ba tare da izinin mai gidansa ba amma yana da masanari ko da ya ji ba zai bashi ba to shi yaron gidan nan ko mai tsaron gonan nan yana da lada haka uban gidansa na da lada kun gane wannan da kyau wato ko kake nan ashe sadaka wani lokacin a iya yanta mutum bi su amfana da ladan da mai dukiyar da wanda ya mika duk su amfana da ladan duk wannan na nuna falalan sadaka kenan muttafaqun alayhi wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi kale ce ja'at zainabu imra'atu ibn mas'ud fa qalat ya rasulullah wato abu sa'id al-khudri ce ja'at zainab zainab tazo wace zainab imra'atu ibn mas'ud matar abdullahi dan mas'ud tazo wurin manzon Allah fa qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah innaka amartal yawma bis sadaqa tace yau dai kai umarni da mu yi sadaka wace rana ce wannan aka ce ranar idi ne ranar da annabi ya tara mata ya musu hudu basu yace na laika wuta na ga mafiya yawan waɗanda suke cikin ta mata saboda suna yawan bijirewa miji akwai su da butulci galibin su suna da butulci inda zaka kyautatawa daya su dukkan kyautatawa karshe idan kai mata laifi guda ɗaya sai ta manta da dukkan alkhairinka sai kaɗan ne da ka iya tuno alkhairin miji annabi ce to ku yawaita sadaka don ku samu tsira gobe kiyama sai ta zo ta ce innaka amartal yawma bi sadaka yau kai umarni da mata su rinka sadaka wa kana indi huliyul li tace ni ko ina da kayan ado a warwaro da sadaka da mundaye da menene da menene ina da kayan ado fa aradtu an an atasaddaqa bihi sai na so in bayar sadaka fa za'a mabnu mas'ud annahu wa waladahu a min an atasaddaqa bihi alaihim sai ibn mas'ud yazo yana riya cewa ai ba wanda ya cancanta in ba sadakan nan sai shi da dansa. yaya zan ba su ko ba zan ba su ba fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi yace sadaqa ibn mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim Ya ce abdullahi dan mas'ud ya yi gaskiya Ɗanki da mijinki su ne suka fi cancanta ki baiwa sadaka ɗanki da mijinki su ne suka fi cancanta ki bai sadaka rawahul bukhari wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi to karkashin wannan hadisi akwai mas'ala da malamai ke ja in ja akai kowa ya yadda tsakanin malamai idan mace za ta yi sadaka ta nafila sadakar ganin dama ya halatta ta ba ɗanta ya halatta ta ba mijinta wannan babu laifi amma idan za ta yi zakka fa zakka ce ta fitar ya halatta ta ba miji ko bai halatta ba sai suka yi maganganu guda biyu mazhabar imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal sai suka ce ko alama baya halatta mace ta ɗauki zakka ta bai wa mijinta su busu su yadda ba mazhabar imam malik da imam shafi'i sai suka ce mun ji mun gani ya halatta ta bayar shi ba zai bata ba amma shi ita ta halatta ta bashi dan idan ya bata ya sauke wani wajibi na kansa na ciyarwa dole ya ciyar da ita yanzu ya bata zakka me kuma na bin nan dan haka ba zai bayar ba amma ita za ta bashi dan ita ba dole bane ta ciyar da shi an gane ko to dukkan su suna jahin jani kan wannan hadisin al-imam shafi'i da al-imam malik ibn anas da sauran malaman da suka ce ya halatta ta bashi zakka suka ce wujja su shine wannan hadisi gashi matar Abdullahi dan masu ta ji ta ce ya halatta in bashi ko bai halatta in bashi ba manzan Allah ce da danki da mijinki su fi cancanta ki ba sai su waɗancan malaman suka ce ku ne baka bayyana wannan hadisin ba wannan hadisin yana maganar sadakan nafila ce dan a ranar annabi ya yi musu wa'azi ne kan sadakan nafila Na haka sai suka zo suna maganar sadakan nafila suka ce ba ka ganin larabcin hadisin ba ta ce ya rasulallahi innaka amarta yawma bi sadaqa wa kana indi uliyul li fa aradtu an atasaddaqa bihi tace ina da kayan ado sai nake son in yi sadaka da su ta ce ba uridu an atasaddaqa minhu da ta ce daga ciki nake son in fitar da sadaka ya zama zakka kenan amma in bayar da shi gaba ɗaya to kowa sun sadakar nafila ce kenan zakka duka ake bayarwa ko wani abu na ciki dan Allah ta khuzu min amwalihim kaga min ita ko sai ta ce bihi wannan ne duka za ta bayar kenan suka ce kun ga wannan dukkan nafila ke magana a kai. an gane ku to a takaice dai sun yi in ja hujjojin suna da yawa da wannan hadisin da waɗansu hadisai daban amma zance mafi inganci ya halatta mace ta baiwa mijinta zakka idan ta fitar masu sadakar nafila duk sun yi jima'i ya halatta zakka din ma ya halatta ta bayar ga mijinta amma sadaka ta tilas zakka shin za ta bai ɗanta ba za ta ba ɗanta ba ba za ta ba ba kun gane da kyau وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى دامن جزبت قريش ياتي لا يزال الرجل يسأل الناس mutum ba zai gushe ba yana ta tambayar mutane yana roƙonsu a bani a bani hatta ya ati qiyama har sai ya zo ranar tashin kiyama wa laysa fi muz'atu lahamin a fuskarsa babu ko da tsoka ɗaya ta nama zai tashi fuskar sakwaran gol ranar tashin kiyama waɗansu malamai na tawilin wannan hadisi suka ce ba wai zai tashi bane fuska ba nama a abin nufi zai tashi da kaskanci ranar tashin kiyama amma dai al'aula shine a ɗauki hadisi ala hakikatihi domin al'asul fil kalam an yi umar ala hakikatihi wala yusaru ila majaz illa li dalilin yuji zalika ba a cewa majazi ne dole ana ɗaukar magana akan hakika zai tashi ranar tashin kiyama ba ko tsoka ɗaya a fuskarsa muttafaqun alai na'am zai zo nan gaba zai zo nan gaba insha Allah wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu da Allah shi kare da a gare shi kare kare Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah zai da mutum tabbata gare shi ya ce man yas'alin nasa amwalahum takassuran dukkan wanda yake tambayar mutane dukiyarsu dan shi ya yawaita tashi kaga ba dan bukata ba kenan dan ku san wani irin roƙo man sa'alan nasa takassuran shi ake magana wanda ya mayar da roƙo sana'a ya mayar da bara sana'a baya da aikin yi sai bara sai roƙo ya roƙi mutane ba dan baya da shi ba sai dan ya yawaita nashi ba bukata ce ta tilasta shi ba to wannan shine man yas'alu nasu kasuran dukkan wanda yake roƙon mutane a muwalahun dukiyoyinsu kasuran dan ya yawaita tashi fa inna ma yas'alu jamran annabi ce garwashin wuta yake roƙa falyastakilla aw liyastakthir ko ya kadaita ko ya karanta ko ya yawaita ya zaɓi wa kansa me yake so ya tabbatar wuta ya roƙa in zai roƙa da yawa ya roƙa in zai roƙa kaɗan ya roƙa in ma kaɗan ce wuta ce in ma mai yawa ce dai wuta ce dan Allah ka duba wannan hadisi rawahu muslim wa an ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu an karbo daga abdullah ibn zubair ibn al-awwam Allah shi kare da a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sai da mutum tabbata gare shi kala yace la an ya'khudha ahadukum hablam a ce ɗayan ku ya ɗauki igiya tasa fa ya'ti bi huzmatin min al hatab yaje ya kawo kan itace guda min al hatab na kirare ala zaharihi a gadan bayan sai dauko shi zo da shi fa yabi'aha ya sayar fa yakuffa biha wajhahu dan ya kare fuskarsa ga roƙon mutane khairul lahu min an yas'ala nas haka shi yafi masa alkhairi sama da roki mutane a tahu aw mana'u shin sun bashi ko sun hana shi ko za su bashi ko za su hana shi ka duba yadda annabi ke cewa ka dauki igiya ka je dajin Allah ka ballo itace ka yo itacen ka yo kayan itace ka doro gadon bayan ka zo ka sayar kasuwa shi yafi maka alheri sama da ka roki mutane ko da za su baka ko da za su hana ka wannan hadisi rawahu bukhari kaga makura bukhari ya ruwaito shi din girma Allah ina ranan ka roki mutane wa an ta bin jundab radiyallahu anhu qala an karbo daga samra ibn jundub Allah shi kare da a gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mun tabbata gare shi yace al mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu annabi ce al mas'alatu kaddun yace kun ga roko kaddun kamar ya kushi ne ya kuddu biha rajul wajhahu mutum ke ya kushin fuskarsa mutum mai farce a hannu ya ta yagar fuskarsa ba alama za ta bayyana ba tabo zai bayyana ba alaman jini za ta bayyana ba yace haka matsayin munin sadaka yake mai mai roƙo ka yake haka matsayin munin roƙo yake bara haka matsayin munin ta yake cikin musulunci yana takarta fuskarsa ba za ka ga tabo ba to haka zai tashi ranar tashin kiyama duk da tabo a fuskarsa illa an yi tsalar rajulu sultana sai dai fa in mutum shugaban garmar hukuma ya roƙa gwamnati ya roƙa a baitul mali zai ce a bani ka'idar musulunci a da duk wanda talauci ya yi masa yawa sana'arsa ta kasa rike shi sai je sai a ɗauko a cikin aljihun gwamnati a bashi gwamnatin musulunci kenan shi yasa manzon Allah ce dukkan wanda ya mutu ga bashi a kansa ga iyali to iyalin a kawo mu za mu ɗauki nauyin su daga cikin baitul mali karamar hukuma za ta biya musu kuɗin makaranta har su gama firamare har su gama sakandare har su je jami'a ya zo a biya masa bashi daga aljihun karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya yace in ko ya bar dukiya to wannan ta iyalinsa ce ba tamu bace ba a barwa iyalinsa gwamnatin adalci ke gwamnatin musulunci ke to sai fa in mutum ya roƙi hukuma ne ya je ya kai ya je ya yi roƙo a aljihun gwamnati a bashi wani abu to wannan bai laifi ba Aufi fi amrun la budda minhu ko yayi roƙo dangane da wani al'amari da baya da makawa dole sai ya roƙa matsalar rayuwa ce ta taso masa ba yadda ya iya sai ya roƙi wani bai mayar da roƙo sana'arsa ba bai mayar da bara sana'arsa ba shi rayuwa ta zo an yi masa gobara ko an yi ko sa ya kwanta asibiti ba da lafiya ko matarsa ba ta da lafiya an rubuto magani ba zai iya biya ba ko za a yi masa aiki asibiti ba zai iya biya ba sai yin roƙa dan ya samu wannan abin a yi masa aiki da an yi masa ya warke kuma yana da aikin sa na yi wanda yake rayuwa da shi to wannan bai laifi ba amma dukkan mutumin da ya mayar da bara sana'a ko roƙo sana'a to wannan yana cikin karkashin wannan hadisi wato kenan masu roƙo iri na wani kenan biyu ko masu bara iri biyu ne wanda ya halatta da wanda bai halatta ba wanda ya halatta wanda tilasta din rayuwa ta sa ya zo ya roƙa to wannan dama ya Allah ma ya ce wa masaila. sa'ila fala tanhar wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum was-sa'ilina wa fi riqab wannan duk idan an bashi babu laifi amma mutumin da ya mayar da bara sana'arsa ka san bara da iri iri ce akwai mai bara wanda ya mayar da ita sana'a za a ga yana da mashin ana masa kabu kabu akwai mai gidan haya ma amma yana bara akwai kuma wanda shi ya mayar da bara ma wata ibada ce mai zaman kanta da ake samun lada da ita ita bara din to kaga wannan duk sun shiga cikin gargashin abinda annabi ya faɗa a can gudu ko wanda shi roƙo yake irin wanda suke roƙo din na wannan wannan sun haɗa laifi guda biyu na farko da suka mai da roƙo ya zama sana'a su na biyu kuma suna zuga mutane da abin da bai dace su zuga shi da su ba ko su yi wa wani zambo ko su siffanta wani mutum marowaci ne kawai su ce mai hannun kyauta kowa san marowaci ne kaga ƙarya suke yi an gane ko ko su yi wani sakarci a ce dawa da kai binni ne kaga an mayar da kai shashi sha wai dawa da kai binni ne ya za a yi kawai don ka ga daji ka kaɗe dajin ya zama binni to waɗannan sun haɗa laifi guda biyu ƙariya da suke furtawa da kuma roƙon mutane da suke a basu wani wanda kowanne zunubi ne mai zaman kansa kai ko da abin da suka faɗa siffar ka ne annabi ya ce duk wanda ya zo da yabanka a fuskar ka ɗauki kasa ka watsa masa shine tukuncin da zaka bashi ursu tarawa fi wujuhil maddahina wanda zo ya taya banka yana kamba maka annabi ba kudi annabi ce ka bashi ba kasa zaka dauka ka watsa masa wannan shine abin da annabi ya tilasta ka kai in ba za ka iya ba kai ragon maza ne to kar ka bashi ko kwabo ka kyale shi ya ci gaba da ya gama ya zage ka amma salon maroka wato sayan su tana da yawa a gidan musamman ka je wurin daura aure ko menene kwanaki an gaice mu wani daura aure da malam abdulwahab wani maroki ya zo ya zuga ya malaman gaskiya malaman sunna masu tsage ta muka yi shiru masu bin sunnar annabi inda muka yi banza da shi zai da muka zama mu shiga mota sai ce to annabi dai ba maroci ba ne yace kawai sai ku ce ku ahli sunna ne dan ku rowa annabi ne ba marowaci bane duk yadda kai su dai sai sun tatike wani ba wurin ka to walla ko su ne kai jan ido kai ta maza karka bayar ko su din ne dan ka dore musu gindi su mai da wannan sana'a su kana bin sunnar annabi na ruwan su ba Allah ne zai baka lada ba sai sun fada kowa shi wani ma zai ce maka ba ya ka bashi ga bangaren da kuma bashi fi su bi lillahi halin an to za a yi zaka ce wannan bara ce dan me da karfin su zai yana bara duk akwai hadisi za mu karanta a babin gaba wajen rabon sadaka da wadawa za a ba sadaka waye bai halatta ba kwata-kwata a bashi wannan gobe za mu karanta shi insha Allah wannan hadisi ya zo da wata durwaya annabi ya ce al-masailu kuduhun yakdahu biha ar-rajulu wajhahu wato roko da kuke ji da gani kamar ya kushi ne da mutum ke ya kushin fuskarsa yana tarawa kansa jini da wato ainihin tabo sai ce faman sha'a abqa ala wajhihi wanda yake son ya bar fuskarsa tsotace to sai ya bari wa man sha'a taraka wanda ko yake son ya bar fuskarsa da tabo ita ma kuma sai ya bar ta je ta roka din illa an yas'ala ar-rajulu za sultanin sai fa in mutum ya je ya tambayi mai mulki ne aw fi amrin la yajidu minhu buddan ko roko ya sa ya larura ta sa yin roko cikin abin da ba ya da iko dole sai ya tambaya to wannan shine kawai ba da laifi akwai waɗansu hadisai daban waɗanda duk suke magana akan wannan cikin littafin wato a targhib wa tarhib na Imam munzir lokaci ba zai isa mu karanto su ba amma gobe ko koya sai mun karanto waɗansu daga ciki saboda waɗansu malamai da suke magana a insha Allah saboda waɗansu malamai da suke magana a gidajen rediyo suna cewa ma a yi bara ma wato kamar ibada ce to za mu kawo magana daga bakin baban kasim sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji hadisai daga bakin annabi ingantattu sun fi hadisai sha biyar ko ashirin dukkansu suna nuna haramcin roƙo ko bara sai fa in ta kama to ina ga mutum kawai ya mayar da bara sana'a ko ya mayar da roƙo sana'a da ɗaya wannan ba zai yi ba ko neman ilimi ka je yi ba a ce ka rinka bara ba ko neman ilimi fa in ma dai a samu masu ihsan da za su ce da kai sai imamul bukhari da imam muslim kowa ya je neman ilimi wani gari amma waye bara a cikin su imamul bukhari sa ce ta rinka aikata ta rinka tara kuɗi ta hanyar kiwo da meye da meye ta tara musu guzulin da zai je neman ilimin hadisi in ka zai je haddan qur'ani shikenan sai ka je ka samu malamin zan kawo ɗana a kiyasi dai kila abinci kwadan abin nan buhun masara guda biyu da buhun gero guda biyu da buhun shinkafa guda biyu da buhun sukari guda daya da gishiri da omo idan na kawo wannan zai ishi dana a shekara gashi nan abin da nake so karanta qur'ani kai kuma ga taimakon da ya kamata ya maka dan kai ma kana da bukata irin ta rayuwa abin da nake bukata dana ya karanta qur'ani amma kawai ka tara yara kaman garken awaki ka je ka ba malam wai yayi mun ba na sadaukar maka shi sadaka fi sabilillah kwarkwata ta ci shi wahala ta ci shi bai karatu ba daga karshe zama karan mota ina dalilin wannan ai asara shi bai karatun addini ba shi bai karatun rayuwa ba shi ba da imani na dalilin wannan rayuwa in da an samu rayuwa mai kyau ta fuskar karatun allo da irin tura yara waɗansu garuruka wannan da an samu tsari da kuma duniya na kwanci da kuma ihsani na cikin zukatan mutane amma yanzu abin yana bukatan a sake masa tsari in aka ci zaɓi wannan tsarin na da to galibi masu samun karatun a cikin yanzu ba su da yawa ko da dun galibi yawanci masu gambara din nan duk masu karatun allo ne to kuma aka zo aka samu rikicin tasiri ne ya kara karya alkadarin almajirci to wannan ya kamata yanzu a sake sabon tsari wanda dai gobe insha Allah a cikin karatun gobe za mu taɓa wani abu da ya shafi wannan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah sai a kira sallah ya ci kira tsalla ba an sa tambaya ɗaya ko biyu sai mu haƙura haka je mun yi maganar cuku shi ne wani ya samun cuku ɗin ya kawo wannan dai shi ne har da dabino amma dabino ai kowa ya san shi ba sai ka kawo ba wannan kai shi ne idan ka zo za ka ga nono ne aka daskarar da shi hakan yi da nonon rakumi hakan yi da nono daban na ko na shanu ko na rama haka amma da na rakumi yawanci shi fi yawa tambayoyin da ke hannu na duk ba wanda suke da alaka da karatu ta haka ba ɗaya da zan an sake alaikum salam ta karatu wata na da alaka da karatu to shi kenan kai kadai za mu ansa kai kadai insha Allah ban ji ba eh ina ji wa ya shiga cikin sadaka ko shi da wani da ba me kyauta daban sadaka daban dukkan su sun yi tarayya kan cewa abu ne da ka ɗauka ka bayar amma ya danganci mai kana fata a zuci duk wanda kana fata kana da lada ka fahimta ko kana faci kyauta kana da lada kana faci sadaka tana fila kuma ita ma kana da lada inna mal amalu bin niyyati wa inna mal kullu bihim ma nawa ka fahimta da kyau yau ya ya hakuri sai Allah kai mu gobe assalamu alaikum